Jama'a na ta bayyana albarkacin bakinsu kan matakin da hukumar zaɓe ta ɗauka na ɗage zaɓuɓɓukan da ta shirya zuwa wani lokaci nan gaba. A yayin da waɗansu ke ganin ɗage zaɓen ya yi daidai wasu ko gani suke hukumar zaɓen bata kyauta ba. Duk wayannan dalilan na wanda security chief suka bada, ai sun san da timetable ɗin ANIC me ya sa ba su doki mataki ba sai dai ran da za yi eh, zaɓe. kamar ranar ne su za su ce za su fara kai harinsu su ga boko haram in ce suna da jama'a a zuciyarsu ai mataki ne wanda ya kamata to shekaru nawa kenan muke fama da su sai da yanzu ne za su san cewa yanzu ne za su dauki mataki ai ya kamata matakin ai da an doka matakin kamar wannan lokaci to suke sun san cewa muna da zabe a cewar baradin lafiya alhaji musa liman kwande ɗage zaben na kan ƙa'ida. tun da jami'an tsaro su suka bada hujja cewa ba su iya kare haɗin jama'a da dukiyar jama'a a wannan lokaci ba hankalin ya tattara a yobe borno adamawa da gombe shi kuma al'adun tsaron kasa wanda ka ba shi ai tsaro ya zo ya ba labarin halin da gidanka garinka ko san dole ne ka kari shawarar da muddin ba kamsa abin da sun baka shawara kare da shi ba ai kuwa da sani iya tun dan bayana da wannan lamarin kenan shi ko Musa goji cewa yi jama'a su yi haƙuri su bar komai wa Allah mutane su yi haƙuri domin komai nufin Allah ne domin abubuwan da ya faru a baya misali, in mutum ya saurari magana Abdulsalam yau da safe a Kolom zai gane cewa shugabanninmu iyayenmu ma sun gane cewa a barwa Allah da nufinsu idan mai gadi yana tsaron kofa kai mai gida ka fito ya ce ka koma ciki in baka koma ba abin da ya same ka kai ka nema so mu yi hakuri mu bar komai ya zama nufin Allah Zainab Babaji muryar Amurka daga Jos a Najeriya